Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau talata, talatin ga watan Agusta a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ta yi da shugaban rundunar sojan ruwan Najeriya a birnin tarayya Abuja game da rawar da rundunar ke takawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wasu mutane bakwai 'yan dangi ɗaya sun rasu sanadiyar wani abinci da sakaci da ake kyautata zato yana ɗauke da guba. babu shakka wannan ya isa zama darasi dole ne mu ɗauki matakin ɗauki abincin mu da ruwan da muka sha da abincin da muka ci da inda muka aje saboda yanzu ba mu sani ba shi tsakin nan da ta amfani da shi kila wani maciji ko wani abu mai dahi ya zo ya shiga cikin abin nan ya gurɓata shi ya zan sanadin wannan to za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Jam'iyyar adawa ta Angola ta shigar da kara akan nasarar da jam'iyyar MPLA mai mulki ta samu a zaben da shugaban ƙasa jawo lorenco ya lashe a karo na biyu. Sa'annan jam'iyyar ta samu raguwar rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. Babbar jam'iyyar adawa ta National Union for Total Independence of Angola UNITA a takaice ta faɗa a yau talata cewa ta gabatar da korafinta akan sakamakon zaɓen. unita ta jaddada cewa ba za ta amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta sanar ba har sai an warware korafe-korafen da ke hannunta a cewar sanarwar da jam'iyyar ta fitar idan aka yi watsi da rubutaccen korafin unita jam'iyyar za ta iya gabatar da korafin ga kotun tsarin mulkin kasar wanda za ta yanke hukunci kan karan cikin sa'o'i 72 kamar yadda dokokin zaben angola suka tanadar jam'iyyar people's movement for the liberation of angola mpla a takaice da harshen portuguese ta samu kashi 51 na ƙuri'un da aka kada wanda ya kada tsawon shekaru 47 tana mulkin kasar a cewar sakamakon zaben da hukumar ta fitar masu shiga tsakani daga iran da manyan kasashen duniya shida sun bayar da sanarwar cewa suna gabda cimma matsaya kan farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 da aka fi sani da jcpoa wadda ta sa turai da amurka suka janye takunkumin da aka kakaba wa iran domin ita ma ta tehran ta takaita shirin nukuliyarta shugaban amurka da wancan lokacin donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar a shekarar 2018 inda ya kira ta da mafi muni a tarihi tun daga watan afrilun shekarar 2021 masu shiga tsakani na amurka da na turai ke kokarin farfado da yarjejeniyar ta jcpoa tare da takwarorinsu na iran da kungiyar tarayyar turai wacce ke jagorantar tattaunawar an kaddamar da daftarin karshe a farkon wannan wata ko da yake har yanzu akwai muhimman batutuwa da suka rage kamar batun uranium farfado da yarjejeniyar ya bayyana yana dogare ne akan batu guda ɗaya shine ayyukan nukiliyan Iran da ba a bayyana a baya ba. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA e ta gano burbushin uranium a wasu wurare da ba a bayyana ba a Iran tun kafin shekarar 2004 ta kuma kaddamar da bincike da ta kira na kariya. a wani taron manema labarai a jiya litinin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce dole ne a rufe binciken hukumar makamashin nukuliya ta majalisar ɗinkin duniyar kafin ya amince da duk wata sabuwar yarjejeniya idan ba tare da warware batutuwan kariyan ba yin magana game da yarjejeniyar ma ba zai zama mai ma'ana ba in ji ra'isi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar shugaban kasar ukraine ta ce ana gwamza kazamin fada a yau talata a yankin kesin da ke kudancin kasar wani wuri da dakarun rasha suka mamaye inda ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa sojojin ukraine za su sake kwato yankin ya ce dakarun na ukraine za su kora sojojin rasha zuwa kan iyaka in dai suna so su tsira da rayukansu to lokaci yayi da ya kamata sojojin rasha su gudu su koma gida in ji shi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau talata cewa ya zuwa safiyar jiya litinin rukunonin sojojin ukraine da dama suka kara ƙaimi a hare-haren artillery a fagen daga da ke kan iyakan kudancin ƙasar a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta kafa gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a ƙasar pakistan sakamakon barnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a faɗin ƙasar wanda sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya jama'an pakistan sun ce wannan bala'i ya yi mummunan tasiri a kan sama da mutane miliyan 33 kane ya kashe sama da mutum 1,100 tun lokacin da aka shiga damina da ta fara a cikin watan yuni majalisar ɗinkin duniya tare da gwamnatin pakistan sun kaddamar da gidauniyar neman taimako a lokaci guda a islamabad da geneva pakistan tana cikin mummunan hali in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa wa taron a cikin wani saƙon bidiyo a ƙarshe a yau talata ma'aikatar sojin iraki ta ce an harba wasu rokoki da dama a wani yanki mai cike da tsaro a bagadaza inda aka kashe akalla mutane 22 tun bayan tashin hankali da ya barke bayan da babban malamin shi'a muktada assadar ya sanar da yin murabus daga harkokin siyasa an ci gaba da aron gama har cikin dare tsakanin mabiya al-sadar wuni guda bayan tashin hankalin jiya litinin da ya hada da fada da rundunar tsaron iraki da kungiyoyin adawa na shi'a sojojin iraki sun sanar da kafa dokar hana fita a fadin kasar tare da yin kira ga masu zanga-zanga da su fice daga yankin green zone cibiyar nan mai tarin 'yan kasar waje a bagadaza labaran duniyar aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu A wata hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha a birnin tarayya Abuja. Shugaban rundunar sojan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, ya bayyana irin gudunmuwar da rundunar ke badawa wajen yaƙi da mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Shin to koma menene bambancin ayyukan sojojin ruwa da na ƙasa? Tambayar da Aliyu Mustapha ya fara yi masa kenan. Bambancin shine rundunar sojojin ah, ruwa ta najeriya ita ce aka ba alhaki na kula da ah, territorial integrity na iyakokin kasar najeriya ah, ta ruwa ko kuma ce ta teku amma duk da haka akwai yadda muke haɗin kai kuma da su domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. abinda mutane da yawa ba su sani shine sojan ruwa ma suna da sojoji a ƙasa ma ko da ake cewa land base ko eh sosai muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma special boat service wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama kasan eh, suna aiki ne kamar seal mm. na united states da kuma special boat service wato wanda matsayinsu daya da ake samu a a britain a eh. united kingdom to muna da wayannan sojojin na musamman da suke taimakawa especially na cikin kasa eh, eh kamar kaga gaba daya da wasu sojojin namu regular personnel da kuma su wayannan special forces muna da kusan dubu daya. eh wanda suke cikin taimakawa sojojin ƙasa suna tare da na ƙasa sosai ah. sosai so yanzu kaman uh, abin da ke faruwa a sashen su duguri arewa maso gaba wajen da ake fama da su boko haram din nan duk sojojin ku suna aiki tare da waɗannan na ƙasa din sosai a tafkin lakiyar ai uh, muke taimaka kware da gaske saboda area ɗinmu ne a bangaren ruwa ne. Shi yaƙi da ƙungiyoyin su iswa su Boko Haram wace rawa sojan ruwa suke ta wannan fanni? Eh, ta wannan fannin kamar yadda na faɗa especially ka san yanzu matsalar da ake samu ta tsaro a Lake Chad Basin ya ragu kwarai da gaske. Wato su ne ba an fatattake su ake samun su ta ƙasashen Katsina Kaduna wajen birnin gwari din nan. Mm. Birnin gwari dama matsalar eh, masu fashi ya daɗe eh, shekaru aru aru amma yanzu da aka fitattake su daga eh, yankin lake chad sun sake dawowa nan central um, eh, na nigeria da kuma northwest ah. wato arewa maso yamma kenan ko to yanzu kamar nawa kuke da mutane a ciki suna aiki a arewa a ah, kaga akwai kasar katsina zamfara ah, maiduguri of course borno a yobe akwai kuma a da kaduna duka to madalla a gaida aliyu mustafa da wannan hirar A Najeriya, jama'a a sassan kasar daban-daban na ci gaba da fuskantar abubuwan tada hankali waɗanda wasu lokutan kan janyo salwantar rayuka. A jihar Sokoto, wasu mutane bakwai 'yan dangi ɗaya sun rasu sanadiyar wani abinci da suka ci da ake kyautata zato akwai guba a cikinsa. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Jin labarin salwantar rayukan jama'a da yawa ba bakon abu bane a Najeriya sai dai wasu lokuta sanadin salwantar rayukan ne ke nuna irin alhinin da jama'a kan shiga a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya al'ummar garin kaurar yabo a karamar hukumulkin mulkin yabo sun waye garin wannan talata cikin alhini na rasuwar mutane bakwai kuma duk 'yan dangi daya sanadiyar wani abinci da suka ci na zanta da magajin mai gidan da abin ya faru da iyalansa eh, suna na dan umaru yabo eh, gaskiya na wani jarabawa ce allah kawo muna sanadiyar wani abinci da iyalin masaukaci da su da iyayen su gaba da Allah musu cika su bakwai da daddare dai ta yi dambu wani abinci da ake ce ma dambu na masara kowa ya ci ko ba gidan da aka ci shi ba wannan lokacin nan bai da wata matsala sai kowa ci to akwai wani raguwar tsaki da aka ta sai ta ɗauka ta aza shi bisa baranda ta kwano ya kwannan tare da ba tare da an ruhe shi da wani abu ba ya kwan saki da safe sai ta ɗauko wannan dambu wannan tsaki ta gama dambu sai ta ƙara gyara sai ta bayar da tare su sun kaci to ka ji abin da dalili sai Allah musu cikawa to ko me kuke tsammani kila ya shiga cikin wannan tsakin ko kuma cikin dambun to gaskiya ba mu iya cewa abin da ya shiga Allah ɗaya ne masani lokacin da abin ya faru an ta asibiti an bincika eh an zo asibiti har abinci an ɗiba an kai musu amma dai mu ba su kawo na wani zaba saboda an babu daɗi dai muna zuwa daidai sun ga ta mutuwa mutum nawa ne su bakwai suke eh matan aure guda biyu sai ƙananan yara da yan mai da yannan su guda biyar akwai namiji uku mace hudu haka suke su bakwai yanzu haka dai jama'a sai tururuwa suke yi zuwa gidan domin ta'aziyya ga iyalan ciki hadda shugaban karamar hukumar mulkin yabo haliru abubakar kilgori wannan al'amari ba karamin al'amari ba ne babu shakka akwai tausai kuma akwai alhini babu shakka wannan ya sai zama darasi dole ne mu ɗauki matakin rufe abincinmu da ruwan da muka sha da abincin da muka ci duk inda muka ajiye saboda yanzu ba mu sani ba shin tsakin nan ta amfani da shi kila wani maciji ko wani ko wani abu mai dahi ya zo ya shiga cikin abin nan ya gulbata shi ya zan sanadin wannan wannan lamarin dai ba shine irin sa na farko da aka samu a Najeriya ba domin ko a sokoto a can baya an samu irin haka a karamar mulkin isa kuma ba da jimawa ba an samu irin haka a jihar zamfara masu shari'a akan lamuran yau da kullum na ganin akwai bukatar a dage wajen faɗakar da jama'a akan yadda za su kare kai daga irin waɗannan musibbin musamman mazauna yankunan karkara kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke cewa faɗakarwa ya kamata a dinga yi wa mutane mu kamar jami'an ma'aikatar lafiya jami'an ma'aikatar lafiya na ƙananan momi ya kamata su tashi su aikan wajen faɗakar da mutanenmu irin waɗannan abubuwa da su waɗanda suka riga mu Allah ya ji kansu amma irin waɗannan abubuwan da yawa mun ji labarin wannan ne don mutane da yawa ne suka salwanta. Masu lura da al'amura na ganin cewa haka ma akwai buƙatar mahukunta su ƙara zada damtse wajen sauke nauyin da ke kansu na kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahotonmu na musamman. Ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta nesanta kanta daga wasu ƙungiyoyi na ta'addanci masu riƙe da makamai a Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne bayan da wasu 'yan Najeriya suka alakanta kungiyar ta makiyaya da wasu kungiyoyi masu riƙe da makamai da gwamnatin Najeriya ta haramta a wani taron manema labarai a Mina. Shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya nesanta kansu daga duk wasu kungiyoyi na ta'addanci a ƙasar. Mu ƙungiyarmu ba ƙungiyar bindigan bindiga ba ne ba ƙungiya kuma wanda muke rike da makamai ba ne ƙungiyar mu ta yadda allah kungiya ce ta makiyayan dabbobi kuma duk makiyayin dabba ko da ba bahilla ce ba ne yana memba in yana iya rijista da mu sannan kuma mu ma ya kamata a ce a gwamnati ta ƙara karfafa mu saboda ta ɓangaren zaman lafiya a muna taka rawan gani kwarai saboda haka masu faɗi wannan magana sun faɗi ra'ayin nasu ra'ayi ne amma ba za su taɓa haɗa mu da ipod ba da ƙungiyar 'yan bindiga babu don wa'annan duka masu riƙe da makamai ne mu kuma ba ruwanmu da wa'annan kuma ba mu hulɗa da kuma duk wani memba mu ba da bindiga memba mu sanda muka sani wanda ke kiwon dabban shi to amma me kuke yi na wayar da kan fulani nan musamman ganin yawanci masu kidnapping da sauransu za a ga kabilar fulani sun fi yawa ni kuke yi na jawo hankalin su su daina eh, eh, shine abun nan masifa ce kawai ta shafi duniya kuma kabila ba kabila ya kamata a kira cewa fulani ne a kira su da sunan yan ta'adda wani fitina ne da bala'i da ya shafi duniya kuma ba kabilan da babu a ciki iyaka dai in an ce su suka fi yawa ciki mun yadda saboda jahilci da zaman su daji keɓantattu wurare ba su da mu'amala da ah, jama'a so wannan zai sa suna daji ba ilimi suna yin abin da suka ga dama in su samu bindiga tun daga jahilci shikenan za su yi mai kan uwa da wabi wannan kuma abu ne wanda kullum mun kafa kwamiti don wayar da kai da kuma nuna ma wanda ya zo kusa da mu mutanen da muka sa suka tuba a jihar Niger kawai sun fi mutum dubu ashirin cewa sun bar wannan aiki don an wayar da su an nuna masu hadarin wannan abu saboda haka mu dama muna da kwamiti na wayar da kan mutane kuma muna tarurruka da mu muna nuna masu aibin daukan bindiga da wannan sana'a wanda ba ta da. Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne akan lamuran tsaro a Najeriya ya ce masu alakanta kungiyar makiyayan da ta'addanci sun yi mummunan fahimta ga kungiyar. To, eh, maganar cewar eh, alakanta kungiyar mu yace Allah da kungiyoyi irin su IPOP da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda wannan kuskure ne. Mm. Eh, saboda ita kungiyar mu yace Allah kungiya ce kamar yadda sauran kungiyoyin Hausawa da Inyamurai da Yarabawa suke. In haka ne sai a ce a soke Oduwa People Congress. Mm. Ko kuma a ce a soke Ohanize Indibo. Mm. ko kuma a ce a soke kungiyar mahausawa mazauna misali lagos ko yarabawa mazauna kano da sauran abubuwa makamantan irin waɗannan wannan wani abu ne da za mu kira shi da suna tamsil basiratu wato toshewar basira da rashin fahimtar yadda al'amura suke da ma kasa gane menene ma kasa take eh, ga wanda yake da wanda bai san tarihin mai najeriya take ciki ba shine zai yi magana cewar ya kamata a soke wani abu mai kama da suna kungiyar wato mai ta Allah. Eh, na goyi bayan kaman saboda ana yawan samun Fulani dauke da makamai shi yasa suke yin wannan kira. Me za ka ce game da wannan abu? Ko aina na sha faɗa cewar Fulanin da suke shiga cikin wannan harkar ta Eh, ta'addanci ko satar mutane don kuɗin fansa da sauran makamantansu ba su kai kashe ashirin ko ashirin da biyar cikin ɗari na yawan fulanin da ake da su a najeriya ba in ma sun cika sun cika sun cika ƙarshen ta ba su wuce kashi goma ba saboda haka ai bai yiwuwa saboda eh, ɗigo ɗaya ka ce ɗigo ɗari ruwa ya lalace wannan kuskure ne kuma ana zaluntar al'ummar fulani kuma idan an ci gaba da wannan zai jefa wata sabuwar rigima tsakanin fulani da hausawa da sauran yarurruka saboda fulani su ma 'yan najeriya ne kuma suna da haƙƙi ba a kulawa da haƙuƙuwan da ya kamata tun daga sanda najeriya ta samu 'yancin kai idan ban da manufa ta wato nomadic education commission ma'ana wato policy hmm. na nomadic education commission na kalubalanci duk wasu gwamnatoci da su fito su gaya mun wanne abu suka yi <clears throat> wanda ya bawa kabilar fulani kulawa da ta kamata a manufofin gwamnatin najeriya Na'am. wannan ba daidai ba ne. Na'am. Ya. Su ma suna da haƙƙi a samu musu makarantu, a samu musu makiyaya, a ba su kulawa da ta kamata. Kuma a bi a hankali a yi abin da ake cewa wato keke da keke ko ko root cause analysis hmm. wanda zai ba da dama a magane gane me ma ya kawo wannan matsalar. Har yanzu fa ba a yi wannan ba. shi azantawar da muka yi da shi shugaban ce allah nan na kasa alhaji Hussaini boso ya kawo shawarar gwamnati ta dubi fulanin da aka musguna mawa aka karbe ma dukiya domin a yi masu wani ihsani ta yadda kila abin ya dan sassauta ruwa ai tsakanin waɗanda aka bata dukiya na fulani akwai dubbai a cikin su na hausawa da sauran yarurruka amma akwai hanyoyin da za a bi a gane mai gaskiyar abin saboda ni a guri na abin da ya kamata a fara yi a fara yin bincike na keke da keke abinda ake cewa wato root cause analysis kuma a yi shi da gaske a yi shi saboda Allah a yi shi cikin cewar ana da niyyar gyara ake sa yi ai babbar matsalar shine gwamnatin malam muhammadu buhari ba ta shirya cewar da gaske take yin abin nan kuma gyara take son ta yi mm. kuma kurakuranta da ake gaya mata ta kasa tsayawa ta saurara ta ji abin da ya kamata ake gaya mata don ta yi abin da ya kamata ta kawo ƙarshen abu wannan matsalar na har da ake kaiwa akwai bahaushe akwai berebe akwai inyamuri akwai kaje akwai banifi akwai bakatabi akwai duk yarukan da suke arewa mm. akwai munafunci mai yawa hukumomi a matakai daban-daban na najeriya dai sun ce suna haɗa hannu da ƙungiyoyin makiyayan domin wayar da kan matasan Fulani a kan shiga miyagun ayyuka. In ji kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Doku. Wato so da yawa yanzu haka ya wuce akwai wani bawan Allah Alhaji Hassan Shiroro da ya kira su ofis na don hada kan ba ma kungiyar mai Allah kadai ba hada sauran kungiyoyi saboda akwai abubuwa da yawa da ake yi fulani makiyaya ba sa cin gajiyar abinda gwamnatin tarayya ke da state government saboda me saboda bambance-bambancen ra'ayin kungiyoyin fulani muna nan muna fatan kila shigowa da muka yanzu mu yi hada kansu ba mu yi hada kansu don jiha na kasa ba amma a jihar Niger muna nan muna kokari to kenan akwai wani abu da ita gwamnatin jiha ke mamaki makiyayan nan kenan ko eh sosai har da gwamnatin tarayya akwai intervention ana tallafi da ake ba makiyaya kamar wasu jihohi suna suna amfana amma saboda bambance bambancen ra'ayi na kungiyoyin miyatti Allah na Niger State ba su cika amfana da wayannan tallafi tallafin da federal government da state government ke yi ba Na'am mun san kamar kwanakin baya kaɗan a mutum wasu jihohi sun amfana da tallafin su kowa su abincin shanu dai dabbobi muka nemi na Niger State wa aka ba abu ya gagara kaga inda kawunan suna haɗe dole mu san cewa cikin kungiyoyin nan wane ne ya je kayan na jihar Niger a madadin makiyaya wato kuma yanzu nan a gwamnatance kuna kokarin haɗa kan musu kungiyoyin fulanin nan kenan insha Allah muna nan muna yi da kuma shi wannan bawan Allah da na kira maka sunan shi Malam Hassan Shiroro da yake shi ma ba fulatani ne ya zo office ina ya mini kukan nan ya kuma yunkuri yana yunkuri kuma yana kokari har wurin sarkin bid da suke saboda ganin an sasanta wannan baraka tsakanin kungiyoyin fulani bayanai dai sun tabbatar da cewa a yanzu haka akwai dubban fulani makiyaya da suka yi hijira daga yankin arewacin najeriya zuwa kudanci da ma wasu ƙasashe na afirka a sakamakon yadda wasu matasan fulanin da ke riƙe da manyan bindigogi ke cin zarafinsu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labarin wasanni na wannan ranar. Jamhuriyar Nijar ta sha kashi ɗaya da banza a hannun ƙasar Togo a wasan ƙungiyoyin ƙasashen guda biyu na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan wasa da ke buga a cikin gida da zai wakana a shekara ta uku a ƙasar Algeria. Wasan ya wakana a ƙasar Togo kamin 'yan wasan su sake karawa nan gaba. Karawa ta biyu tsakanin biyu zuwa hudu ga watan Satumba. satumba mai zuwa a sauran wasannin da aka yi a nahiyar ta afirka na neman shiga wannan kwamfalar ta ƙasar algeria ta shekara ta 2023 tanzania ta sha kashi a gida a hannun ƙasar uganda banza da ɗaya angola ta kakkaɗe afirka ta kudu da cibiyu da nema ghana ta hankaɗe najeriya da cibiyu da nema yayin da republic African ta wa ƙasar congo brazzaville cibiyu da ɗaya ƙasar chadi ta sha kashi a hannun republic republic democratic congo ɗaya da biyu equatorial guinea tawa ƙasar kamaru ɗaya da nema idan muka lega ƙasar ingila scott parker kocin barmouth da ke matsayin ta goma sha bakwai a teburin ƙwallon ƙafa ta firimiya ta ƙasar ingila ya samu takardar kora daga aiki a yau talata wannan ya biyo bayan cin kaca da liverpool ta wa ƙungiyar a ƙarshen makon jiya tar da nema ƙungiyar da ta barmouth ta yi masa godiya a yau dinnan kamin ta yi yi masa fatan alheri da godiyar dawar da ya yi wa kungiyar a kakar kwallon kafa da ta gabata ta Birtaniya a rukunin kwallon kafa na farko na Premier League. A wasannin US Open na New York na kasar Amurka, 'yar kasar Australia Swatek da ke rike da matsayin ta ɗaya a tennis a duniya ta kai ga zagaye na biyu bayan ta ke 'yar kasar Italiya Paulini da ci shidda da uku shidda da nema. Ita ma baya kasar republic czech uh, Ventova ta kai ga wasa na gaba bayan ta gama da 'yar kasar china wanga da ci 6 da 3 da 4 a bangaren maza dai a wasannin na tennis na us open na new york uh, na kasar amurka benoit fer kasar faransa da ya sha kashi a dazu-dazun nan hannun cameron nori dan asalin new zealand kamin ya zama dan kasar birtaniya wanda aka haifa a johannesburg ta kasar afirka duka ta kudu da ci shidda da nema bakwai da shidda shidda da banza ne shi cameron nori din ya kakkaɓe dan kasar faransa benoit pair a wasannin na us open cameron nori dai ya kai a wasan kusa da na ƙarshe na cincinnati na amurka a baya-bayan nan kuma shine ke rike da matsayi na bakwai a duniya na wasannin tennis bangaren maza benoit pair dai wasanni hudu ne kacal ya lashe daga cikin 26 da ya buga to ranar ɗaya ga watan janairun wannan shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Madalla gaida haruna mamman bako to yanzu kuma ga labarai a takaice. To Maryam a takaice jam'iyyar adawa ta angola ta shigar da kara akan nasarar da jam'iyyar mpla mai mulki ta samu a zaben da shugaban kasa jawo lorenco ya lashe a karo na biyu sa'annan jam'iyyar ta samu raguwar rinjaye a majalisar dokokin kasar babbar jam'iyyar adawa ta national union for total independence of angola unita a takaice ta faɗa a yau talata cewa ta gabatar da korafinta akan sakamakon zaben unita ta jaddada cewa ba za ta amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta sanar ba har sai an warware korafe-korafen da ke hannunta a cewar sanarwar da jam'iyyar ta fitar masu shiga tsakani daga iran da manyan kasashen duniya shida sun bayar da sanarwar cewa suna gabda cimma matsaya kan farfado da yarjejeniyar nukuliyar shekarar 2015 da aka fi sani da jcpoa wadda ta sa turai da amurka suka janye takunkumin da aka kakaba wa iran domin ita ma ta tehran ta takaita shirin nukuliyarta shugaban amurka da wancan lokacin donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar a shekarar 2018 inda ya kira ta da mafi muni a tarihi a ƙarshe fadar shugaban ƙasar ukraine ta ce ana gwamza ƙazamin fada a yau talata a yankin kesin da ke kudancin ƙasar wani wuri da dakarun rasha suka mamaye inda ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa sojojin ukraine za su sake kwato yankin ya ce dakarun na ukraine za su kora sojojin rasha zuwa kan iyaka in dai suna so su tsira da rayukansu to lokaci ya yi da ya kamata sojojin rasha su gudu su koma gida in ji shi sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makere da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.